ويدرا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين idan aka yi haka to sai matar ta cancanci a tsayar mata da haddi abin da zai tunkuɗe mata da haddin zinar shine ita ma ta rantse da Allah sau hudu cewa tabbas shi makaryaci ne cikin abin da ya jefe ta da shi